ضابط ضابط سيارتي انتهينا من هذه باب ها ترجيل باب الترجيل والتيمم باب ترجيل الحائط Babu الوليد هو باب babin da ke bayanin taje gashin kai kuma za a yi asara ta dama A addinin musulunci ba abin da ya bari tun daga ta Allah madaukakin sarki har zuwa shari'a har mu'amala tsakanin kai da har mu'amala tsakanin kai da har tsarin rayuwar kama yaya za ka yi imam bukhari ya je da mutum daga ka hula rawani riga wando takalmi an gama da wannan to yaya ka tafi ma da rayuwarka kullum ka tashi ka taje gashin ka ka fara da hagu ko da dama wai sai ka bi ladabin da manzon Allah adab al-adabul al-adabul nabawi shine yake son ya nuna maka duk abin da ya zama na lalle ne za ka yi yau da kullum to ka koyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yi shine waɗannan abubuwa in kana bin sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shaytan na kaucewa in kina bin sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai shaytan ba inda zai ba yadda zai dake ba inda zai dake sai ya hakura amma har ka kauce to shi ke nan kowa ya je hada ya hada shi ke nan sai zai faru ya hada kada shaytan ya ma sihiri ya ma duk shi ke nan al'amarin da sai sai in ba haka ba za ka taba tunanin cikin hadisi imam bukhari da darajarsa da ne zai zai magana har ga taje gashi ko aske gashi ko gyara gashi har hancin takalmi inda za ka sa yatsa ɗaya ko mai hanci biyu ko mai ɗaya قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه نانا عائشة الله يكارا متى يدات منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا صندق أبن الذي يفارى دداما حتى تنتاج قاشي حتى كما الولاء في أفارى دقبول babu ma yuzkaru fil miski yace babin abin da yazo ana ambata a cikin dangane da almiski da'iman imam al-bukhari yana kawo zancen ne saboda al-mis tulare menene al-mis turare menene yasa ake sa a ce halatta ya amfani da shi ko bai halatta ya amfani da shi ba mm. saboda al-mis din ainihin asalin almisi daga jinin barewa ake hadawa ana yi ya zama almiski mm. to sai wasu ka ce tun da jini ne ba za a yi amfani da shi ba wasu ka ce za a yi amfani da shi to shine Imam Bukhari ke kawo manzon Allah ya yi almiski mm. nana Aisha ta shafa masa zafaran ta shafa masa almiski shi abin da yasa ake kawo zancen almiski kenan mm. shi ne yake wa in shafa anama wa anta minhu fa innal miska ba'du damil ghazali ba abin mamaki ne a ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mutane daga mutane kace amma ka yaya aka samu haka yayi sai sai ai al miski ma daga jinin barewa ake to da miski da wanne ne ma'ana wai asalin miskin daga jini ne amma miskin ya zo ya fi kenan ko eh shine wa in ta fukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazal قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم manzo Allah ce duk aikin dan adam da yake yi aikin sa ne sai dai azumi kadai Allah ya ce fa na li azmi da dan adam ke yi ni aiki na ne dan ni yake yi haji ma dan wa ake yi sallah dan wa ake yi duk komai na aiki ibada dan Allah ake yi to menene aisa aka zabi azumi aka faɗa sai suka ce a lokacin da kai azumi kana jin cikin ruwa da za ka shiga ɗaki ka kulle ka sha ruwa waye ganka ba wanda ya ganka sai Allah ko ruwa saboda wa kake yi kenan in dan ni kake yi duk sa'an da ka kauce inda ba na nan kulle kofa sai kai ne in dan kai nake yi duk sa'an da ka kauce ba na ganin ka sai ne ne to dan wa kenan ake yi ma'ana an san duk duk wanda ya azumi ya san duk inda yake Allah yana kallon sa ya san inda da ko ya sha ruwa Allah yana kallon sa sai ya daure cikin sa ya daure zuciyar sa ya hakuri da yunwa dan wa sai Allah ya ce fa innahu wa ana ajini Allah ce ni ake wa azumi kuma ni na san irin sa sakayyar da zai ma mai azumi sa'an nan sai hadisi ya ci gaba da cewa wala qulubu fan nisfa'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baki ko ɗoyi da ke fita bakin mai azumi ɗin nan manzon Allah yake afyabu inda Allah min rijal ne mm. yake wannan baki da kake ji duk da Allah mutum ya jin yunwa ya dau lokaci cikin sa abinci bai jin yunwa sai kaga wani baki na fitowa yana zuwa daga baki ko ina ya kai yana baki to wannan bakin da kai kake jama Allah yake manzon Allah yake wannan ya fi almiski wajen Allah ina mahallin shahid na imamul Bukhari cewa al-miski yana da kyau a yi amfani da shi to manzo Allah ya yarda miski kenan ko ya zargi miski ya yarda miski ta wannan huska ina ina huskan yabo anan a aya aka ce wannan bashi ya fi miski to ina yabo eh ma'ana tun da an ce wannan na shi ma yana da nashi daraja kenan an amince da shi kenan ba haka ba zai shiga sahu ba mun gane ko babu ma yustahabbu min at-tib babu da ke bayanin abin da ake son ayi amfani da shi na turare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son turare da'iman da asawaki manzo Allah ya fi kowa tsafta ya fi kowa kanshi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عرعرة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت nana Aisha Allah ya kara mata da ta ce kuntu usayyibu sallallahu alaihi wasallama inda ihramihi bi afsiya bima aji mm-hmm. yace ni na kasance ina shafa manzon Allah tirare in zai dau ihrami da fiyayyen da aka samu mm. ma'ana wannan hadisin yana nuna maka in kana da tirarruka wannan na dabaka na farko wannan na biyu wannan na uku wannan ma'ana tiraren da yafi daraja mm. shi za ka yi amfani da shi ina mahallin shahidi bi afiya bima azid da fiyayyen turaren da nake da na samu ma'ana in akwai wannan karami wannan matsakaici wannan babba wanne za ta ɗauka ta shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mallam ya rubuta yarudda ba babin da ke bayanin cewa mutum an ba shi kyautar turare zai karba ba zai ce a'a ba qala haddathana abu nu'aym qala haddathana عزرة ابن صادق الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيبة يسي أنس بايا ميد تراري إن أكباش كوتا سي تراري سي كربا وزعم يري سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة نيسا كي أنس باكا إن أكباك تراري كوا باكا تراري سي كربا يسي حي من ذن الله ما حتى لا يرد الطيبة معنى متعني كومي kawai suke su samu sanadul ali mm. suna son a sanadul ali duk abin da suke samu menene ina suka samu sai a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zarira babu da ke bayanin amfani da barbaɗin turare mana kake garin turare mm. turare in ma ya zama ruwa ko ko a'a gudan abutake in aka nika ya zama mai kenan gari barbade kenan ko sai a barbada ko ko a zuba قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت نانا عائشة الله كرمت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي tace na shafa ma manzon Allah na zuba ma manzon Allah turare da hannaye na guda biyu bi zariratin da garin turare fi hajjatul wada'i shekaran da aka yi hajjin bankwana lil hilmi wal ihrami lokacin da ya dauki harama da lokacin da ya gama zai warware harama babul mutafallijati lil husni babin da ke bayanin mata da ke sheke hakoransu wai dan su kyau ma'ana Allah ya halitta ki ba ki da wushiriya sai ki je ki sa a sai ki hakoran a sai kina a sai kina a samu rami tsakani dan a sai kina da wushiriya wai dan ki kyau aka ce manzo Allah shar'a musulunci ta haramta wannan ki hakura da yan nan wannan hakura da Allah ya baki yadda tsarin su zo ba hana ki goge da mai ko a sawaki ko ki yadda zai haske yayi kyau ki kai duk ba a hana ba amma har ka ji kika feki ya zamo kuma ki makan ki wushiriya duk wanda zai aure shi yana son mace mai wushiriya ya dan ki tsammanin mai wushiriya ce Zai ga ya aure sai ki wuce ya kuma sai ya marasa wushiriya ko ai masa dan fara ce sai ki hakura da haka nan Allah zai sa miki albarka mm. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يتي أكرم عبد الله يتي عبد الله إذا جاءت علقمة Abdullahi to kasa Abdullahi dan Mas'ud kenan don alkama suna cikin manya manyan almajira Abdullahi dan Mas'ud yace Abdullahi dan Mas'ud yace la'ana Allahu al-washimat wal mustawshimat Allah ya la'anci masu yin washim mu shine a ɗauki allura a sassoka jiki in ya hukuje sai a dawo kubula ko baba a shafa wurin in ya bushe sai wurin ya zama duk abinda da aka zana sai wannan ya zama bacci sai wurin ya zane haka shine ne shashawa kenan ko ya ake kenan ko na farko kenan wadda take yi makanta ko wace za ta sa a yi mata ko wace ta bude wurin yi ma mutane dan manzon Allah ya alƙace Allah ya la'ance wal mutanammifati da mata masu kwaye huska Allah ya yi ki baka ki hakura haka nan mm. ba a ci ba shari'a ta ba ki izini ki shafa mai yi wanka ki shafa abin da zai sa fata ki sai haske sai laushi duk ba hana ba mm. amma a fita cikin wani sahu zuwa wani sahu ki zamo ga ki baka sai ga wuyar ta baka amma wasu ka tafara to ga wata tana da kuɗi sai har wuyan ya haske sai amma ta zai zama wai ta kuma tana da kuɗi sai ta rena jikin duk baki daya sai kenan ga ta zama wani abu daban in ka zaka sai ka tsammanin sai ta hakura wani baki baka yake so sai aure wani fara yake so ya nemi fara wanda ke son fara ya je kin goge fuskan ki ya zama fara shi kenan sai ya aure ki sai ki kuna haifar da ayyan at-tanammus su ne masu kwaye fuskar ko a tare za a aski yadda suke yi kasan laraba a madina sukari ake jikawa sai a kwaba wurin in bushe ya yi ƙarfi kenan duk gashin da ke da an ja duk sai kwaye shine at-tanammus kenan to yanzu abin da ake ya fi haka ko wal mutafallijati da mata masu keke hakoransu don su yi makansu shirya lil husni wai don su yi kyau al mughayyirati khalqan lahi wa'anda suke canza halittar Allah ta'ala sai abdullahi dan mas'ud yace mali la al'an man la'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yace me zai hana na la'anci wanda manzon Allah ya la'anci mm. wa huwa fi kitabillah wannan la'antan yana cikin littafin Allah wa ma atakum rasulu fakhudhu ai wannan kisa ta gabata ko wata mata ne karfin hali sunan da ummu yaqub uwar yaquba zamu zo mu karanta tarihi da labarin insha Allah babul wasl fi sha'ri babin da ke bayanin hukuncin hada gashi mace kina da gashi wata Allah ya mata gashi har zuwa safada, har zuwa baya wata kuma Allah bai bata wannan tsawon gashi ba sai ki je ki dauko wani gashin ki dora dan a ganki a ce ke ne yawan gashi ne wannan mijin da ke ma haka ai sun yaudare shi kenan ko قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يتي في رواية يتي ياجي معاوية بن أبو سفيان عام حجة شكرا ليجي أيك حجي وهو على المنبر حال كسنكيو yana kan minbari a Madina wa huwa yaqulu yana kadar cewa wa tanawala qussatan min sha'rin kanat biyadi harasiyyin yace muawiya yana kan mimbari sai ya dauko ya dauko wani gashi dunkulen gashi da ke hannun mai harafi mana sojan da masu tsaron sai ya daga shi haka yana kan kutuba yana kan mimbari yana musu kutuba sai ce aina ulama uku ya ku mutanen madina ina malaman ku suke سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينهى حني أي أنفاني لإنه وإن أبو بوا ويقول yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa innama halaka innama halakat banu isra'ila hina takhadha hadhihi nisa'uhu yace banu isra'ila abin da ya sababi sanadi sanadin halitta halakar su matan su ne suka dauki wa'annan abubuwa suna wannan yaudara da damfara da cin amana shine ya kawo musu sanadiyan halaka don rayuwa duk ba a son zalunci an fi so a bayyana gaskiya kowace mace da mijin da Allah ya kaddara za su zai aure ta din namiji da mace da Allah ya kaddara za su aure za ta aure ko zai aure ta ranar da aure kuma kai ba abin da zai hana ai insha Allah sai dai a samu dan jiki ko sai sa sai ke hakuri abin da ake so a je ke so ki tsafta ki samu kyawawan hali mun gane ko ala hadda qawlihi illa yakun jismi tawilan fa innani lahu bil khisal salihati wa illa yakun جسمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول yace in ba ni da tsawon da tsawon jiki ma'ana bani da komai kenan to zan ɗauki kyawawan ɗabi'u na cika duk abin da na rasa sai ka zama kuma kana da komai kenan mun gane ko eh in kyau kike gani duk kyau ba akwai abin da ya kai maciji kyau amma kowa ya ga maciji sai ne sai gudu ai kina da kyakkyawan hali wata rana za ki shiga inda za a ga a ce irin ki ake nema shi kenan bukata kuma ta biya kenan ni kenan ake bukata kyakkyawan hali ko وقال ابن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم يتي لعن الله الواصله والمستوصله Allah ya alinci ya lahanci ya la'anci wacce take hada gashin ta da gashin wani wata ko ko wacce ke saka ai mata wacce za ta yi ko kuwa ce take a yi mata wal washima wal mustawshima da ne yin shakkiyawa da ne neman a yi mata قال حدثني آدم قال حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن ابن مسلم ابن مسلم ابن يناف يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها yake an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take anna jariyatan min al-ansari tazawwajat wata yarinya cikin ƴaƴan mutanen Madina ta aure wa annaha maribat sai ta kamu da rashin lafiya fatama ata sa'aruha sai ga kanta duk ya fa aradu an sai suka to ta yi amarya daura aure za ta tare ta je da ya ina kyau sai suka nemi wurin mai izini suka ce to ya za mu iya sun yi mata na ƙarya النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما قال الله لعن الله الواصلة والمستوصلة تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة قال حدثني أحمد بن المقدار قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حنكر ودغنا أسماء أبي بكر الله يهدف أن امرأة جاءت إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا أسماء تتي وكما تزور من الله صلى الله عليه وسلم فقالت كيف إني an kahtu naki na aurar da ƴata an ɗaura aure summa mun ga sai amfani da summa ko summa littartibi wat-tarahi summa littartibi wat ina ma'ana haka summa asabaha shakwa fa tamarrata ra'suha Ina aurar da ƴata bayan an ɗaura aure kafin a yi biki sai ka samu da rashin lafiya sai gashin kanta da yaji mun gane ko da ana daura aure kika kai ta kin huta in ta je gidan mijinta ya ga gashi daga baya ta kamu da rashin lafiya ko an daura aure in ce ba za ta tare ba sai an kawo shi sai an kawo akwati ya je yana faman tarawa wata biyu uku hudu biyar shida kan kuma shekara ta kamu da rashin lafiya kuma gashin kai ya zubi yaya za a yi kenan don ai daga siyakin yana nuna cewa thumma asabaha taqwa bayan in aka daura mace aure yau gobe shi shi kenan sai ka shi kace zule a amana ya dauki lokaci kenan thumma bitartib wa tarahi asabaha taqwa fa tamarraka ra'suha sai ga shi zakin kanta dai ya zube wa zawjuha yastahiquni biha ga kuma mijinta ya damu yana Allah Allah ayi biki ta tare Yanzu za a yi biki yanzu za a yi biki ya riga ya biya kuɗi ya gama ya kawo komai da komai rana na karya to ga wata uwar kuwa za ta za ta tashi ga wani hali ta ce ga mijin kuma ya damu yana ta cewa yau za a yi biki yau za a kawo mata yau za ta tare afa asiru ra'saha yace ya manzo Allah zai mata irin wannan gashi فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة la'ana لعن الله الواصلة والمستوصلة إتي مكورة wannan darura ce wannan hali ne da ya kamata a abin nan ko amma duk da shi tun da shari'a ta ki aka ce sai aka hakura ko gobe ki ka auren da ita sai ki aika da ran da aka aurar da ita gashi garin sai a kai ta ko ita ne ta samu da rashin lafiya a gidansa ba shi da yadda zai ce don ya ganta da gashi ta zo ko قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة قال حدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه قال نافع الوسم في اللفه أشو cikin wannan نافع a nafi'u ya ce a shashawa ɗin hako dakatin mace sai a ɗauki dan sau a aikin sa kai abinda mutum ke so baya jin za baya jin zuyin ko za ka ga mun gaggar su da yawa da jimawa yanzu ko an daina sai ga mace dakatin ta duk yayi bacci kamar an rina ko to wannan abin a kai kenan ana yi a shi ana yi a harfe ana yi a hannu ba inda ba a yi ana yi a jiki duk قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها معاوية يازو مدينة تنزوها دي مدينة فخطبنا سيمنا خطبة يمنا جواد فأخرج قبة من شعره فيشتري وغاشي wanda ake hadawa ma a ai karya a ce ga kamar in ka gani sai ka ce gashin mace ne Kala ma kuntu ara ahadan haza hadha ghayra yahud yace ban taba ganin wanda ke yin wannan aiki da sai yahudawa su ne duk su suna da ganin yahudawa duk su suna da yahuda ai eh, da ganin yahuda su kawo tun zamanin bani isra'ila mace tana son ta fita ta je a ganta wai ba ta da tsawo sai ta yi takalmi ta kara ya tsawo da hawai don ana ganin ta Bari in nan na biyu saboda kala masu mahajjura yake yi mazan Allah ya anɓa wannan na yake karya ya'ani alwafina sun sha'ani. Wace ta ke ɗaukan gashi ta kara akan gashin ta a kisa a na'iyya fadon, don ka gani ka wai za ka Amma malamai suke ce babu ɗaisu, in wani abu ne ta ɗauka ta kulla dan adu ba gashi ba, mun gaji ko باب المتنمصات بعد التي بيان ما masu kwaye قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا إيه، قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله يتي عبد الله بن مسعود shi ne ya la'anci masu yin kyakkyawa da ya hussa da sai hakora wai dan su kyau sai yake ya la'ance su manzon Allah ya la'ance su kuma la'anta na cikin alqur'ani Allah ma ya la'ance su to wata mata sai abin bata ji daɗin sa ba sai fa qalat ummu yaqub wata mata sunanta ummu yaqub sai kace abdullahi dan mas'ud ku san fa abin da kuke faɗa yanzu karatun addinin musulunci nan kowa ya yi islamic study kowa ya je aka karanta yasa duk in za ku yi wazi gidan radio ko talabijin ku san da kuke faɗa ana kallon ku ana sanar abin da kuke faɗa wannan magana da kake faɗa na karanta Alkur'ani tun daga farko har karshe ban gani ba a ciki dan za ka zo ku faɗi wannan magana hmm. mun gane ko ya kai abdullahi dan mas'ud na rantsa da Allah na karanta tun daga farkon alqur'ani tun daga bango zuwa bango wannan magana da ta faɗa ban kani ba ko ta haddace alqur'ani ko ko a'a da ta ji magana hankalin sai ta ji ta dauki alqur'ani tun daga farko har karshe haka malamai suke matsala ta tashi ba zai bace ba sai dauki alqur'ani sai yana karantawa kenan ma haddace alqur'ani dama awa shida ne ya fita alqur'ani kuma eh, imamu shafi da aka tambaye ayar ayar da ke nuna ijma'i ya je ya karanta haka duk manyan malamai haka wani lokaci sai ga bacci ma ba zai ko an ce sai bacci ba za ta yi da ɗauko wannan karanta da ɗauko wannan karanta ibn taymiya yake matsala ɗaya manyan masu haka ke matsala ɗin ya karanta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda tamanin sai ka karanta matsala me wannan yake aka ce aka ce kuma duk inda ka kai wata matsalar sai ka Allah Allah tabbatar da daga Allah kai min muwafaka don matsala ta kai ga ijtihadi فقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله tace me kenan kake fada ne Abdullahi dan sai Abdullahi ce wa mali la al'anu man ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillahi tace me zai na la'alci wanda manzon Allah ya la'alce shi kuma la'anta na cikin alqur'ani qalat sai tace wallahi na rantsa da Allah laqad بكل توفيق لقد والله لقد قرأت ما بين اللوحين fama wajen ka san ku san abin da kuke fada kowa ya islamic ne? Mm. yasa za ku yi magana kowa ya sani ana jin abin da kuke fada na karanta babu ko ta karanta tun daga farko har karshe ko mahaddaciyar alkur'ani sai ana faɗa ta mai da hankali ta ta jawo ta ja awa shida ta ga ta kai har karshe bata ga abin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ba sai rantsuwa ta tabbatar da shi kaza kaza kaza Abdullahi dan Mas'ud kuma yace wallahi na rantsa da Allah la in qara'tihi laqad wajadti mm. yace na rade da Allah in kin karanta to tabbas kin sane kin karanta wurin baki sani ba Islam sai da zai kai shi isim khariji da me da menene da da translation na boko a a walau rusuhu ila wa ila la alimahu alladhina yastamduna ai ba islamic da shi kenan an musulunci kenan a sai an karatu sosai zuzuru mun gane ko yace in kin karanta to tabbas kin gani ita kuma ta ce wallahi ta karanta alqur'ani tun daga farko har karshe bata gani ba ce wallahi kin karanta kin gani da za a yi kenan ga ummu yaqubu ga abdullahi dan mas'ud mun gane ko da yake matsala ce ta ilimi ai ba ba matsala ce ta ilimi kawo hujja kawo hujja Abdullahi dan Masudi dan me zaka faɗa haka ba mu sani ba alqur'ani ba ce mata sai mace a a kin karanta kuwa eh kin karanta sosai eh a to shi kenan islamic science da kike din nan ta hanyar boko kai. yi yanzu abubuwa ne aka karanta miki ki zo a fassara miki yadda al'amurra suke Allahu akbar da yake ai in dai kin karanta to yana nan cikin alqur'ani gane ba shi ba ba haka bane bai ce ai kin karanta alqur'ani kace bai gani ba ko eh. to ai Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shike na sai ta hakura Abdullahi da Mas'ud ya yayi ne kenan ya samu rinjaye ya ci gaskiya ko eh. zance na ilimi zance na ilimi sai jahili ya kyale ya tambaye da cewa a cikin dukkan zamani zance in ba ka da ilimi ka hakura sai kai su in kuma kana da shi ka fada kul hatu burhanakum mace ce kai ko namiji ko wane ne zance ilimi ake yi mun gane mm. babul mawsulati babin da ke bayanin mai hada mai hada gashi mai sadar da gashi قال من ga wannan muhawara da aka yi fita na fita dan masu da umma yakubu ko zance shi ke nan mace in kina so ki ci karatu sai ki sa amma ba karanta addinin musulunci ba to shi ke nan ko kai na miji ba karanta addinin musulunci ba ko ka karanta kuma ka san ina ka karanta me ka karanta kar ba ka roye ka lokacin ka yanzu rayuwa ba ta babu lokacin da za a fata kaje ka fata rayuwar shekara 20 30 a'a ka nemi hanya ihdina siratal mustaqima hanya ne take hanya wacce za ka shirya daga mai ake nufi ina aka nufa ba fata mun gane ko rayuwa ba ta jira yanzu قال حدثني محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وانت السماتين ذاته تتك عبد الله بن مسعود في السنة sai Allah ya rufe asiri da a ce irin waɗansu malamai ne na zamani Su ke da magana ta tsari dan da suka buga da Abdullahi da Mas'ud ya tabbatar mata akwai wannan ya tabbatar ya taballo kuma wata fitinar sai take to ai kai ma ba ta haka take ba tare ake zuwa buci da matan ku ba da kayan ku ba matan ku ba dai haka take ba yaya zaka zo kana farko ta yi muku ba cikin alkur'ani an tabbatar masa ya zo haka ake matan ku ba tare ake zuwa buki ba eh matan wa za ka gani ta zo wannan matan mare kowa duk ba haka bane kafa waje sai aka yi sa'a Abdullah da Mas'ud shi yanda yake ya fi ya fi karfin yana ya fi karfin gidansa sai dokar da ya kafa ya fi karfin matar ta kenan ko inda je ki gida ki gani je ki gani in haka ne ki zo ki faɗa kuma ta kasa hakuri ta tashi da shi ta bin to ba dan irin su Abdullahi dan Mas'ud bane ya zan ko zance na asida munafata ta zo sai kaji an ce wani yayi sun sauki wa lam yurahis ibn Mas'ud yana cikin masu tsanani masu tsanantawa mas'ala ma ta zo ko wani malamai har suna na aike wani lokaci sai su ɗauki sauki da Abdullahi dan Mas'ud ya ce kau har abada babu to yana cikin mutuna cikin manya manya muka to da aka inda aka yi sa'a kenan ba Abdullahi dan Mas'udu ba zai zo yana fada bane sa'annan aiki shi daban ba zai zo yana fada bane gidan shi a yadda yake a masallaci haka yake a gidansa haka yake a fajen fajen fama wurin yaki da dole ne ya sa da ta mutunta ya zo ya bayyana hujja zai ka to ai duk matan haka ce kai ma matan ta haka ce dan menene zaka zo ya ce ne kike gari in haka ne ki zo ki faɗa sai dai ta bincika ta zo kuma ta tabbatar da gaskiya ba haka ne yace ai da a ce yanda kika tsammani haka mata ta take yana ba zan zauna da ita ba za ka iya Abdullahi dan da ya yi nisa ko قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام انه سمع فاطمه بنت المنذر تقول سمعت اسماء قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لبتي يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبه قلت يا من الله اتا تا كامدرك الله فيها حصبه شنو كان داكي نكو دا كامدرك الله فيها kan marrata sha'ruha sai gashin kanta ya zube wa inni zawwajtuha ni kuma gashi na aurar da ita afa asilu shi zan hada mata gashi fa qala la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila sai yake hakura قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل ابن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمؤتكمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم من الله يلعن قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواتمات والنجمتين والمستوتمات والمتنمصات والمتفلجات للحكم المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله شيء استنباط كينا بنا محل الشاهد من ابن مسعود yace manzon Allah ya la'anci masu yin waɗannan abubuwa to yaya kace yana cikin alqur'ani yace ai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu yana cikin alqur'ani kenan ku ba ya amma bil istinbat la alimahu alladina yasfallituna ba kowa ne yake iya fahimta باب الواشمة قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره الله كرم سيداتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ma'ana kambun baka ko mai maita tabbatacciya suna nan ana yi kuma yana tasiri cikin mutum yasa yake wa min sharri hasidin daga kuma ina neman kari da sharrin duk mai hasada yace iza hasada lokacin da yake hasada don mai zafin hasada ne hasada sai ga ya kama kana tafiya suna kallon shi kana tafiya wanne kwalla ne kido wanne kwalla ne karya kallo wanne ya maka sai ga kafan kina hadewa sai ga kafan sai ka tali sunari ka taka sunari dan ka kai tuntu da kai ne da menene wa'annan duk suna faruwa menene maganin su kula uzai falaki da nasu magani sai ka fara kula uzai ne ayatul kursi ka tsaya sosai da nemi kariya tsakanin ka da sharrin duk masu sharri duk tsafi tsafi za su ga Allah ya jefa shi duk cikin kududdufi Allah ya jefa shi amin mun gane ko mm. amma har kai sakaci duk abin da aka yi siyasa ne mun gane ko mm. wanaha anil wasmi yace manzon Allah yayi hani gabarin shishawa قال حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن ابن عابس حديث حديث منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله فقال سمعته من ام يعقوب ناجي daga ummu yaquba an abdullahi misla hadisi mansur kwatan kwatan hadisin mansur قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم للي نهى عن ثمن الدم يا أنا دوشير لذا أسامو سيد الدين wa samanin kalbi da kuɗin da za a samu cikin cinikin karnika ko kare sai dai karen kiwo ko na gadi ko na ne na farauta wa akilin riba manzon Allah ya hana cin riba wa mumkinihi da mai ba da riba kai ka karba ko wannan wanda zai bayar da gangan wal wasima wal mustawsima babul mustawsimati قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم an kawo wata mata da ke yi ma mutane shashawa wurin na umar ma'ana dabu da jago tana yi ma mutane shi kenan ko dabu da gida ko mene tana yi ma mutane sai aka kawo ta aka kawo wurin na umar khalifa faqama sai ya tashi faqala sai ce an shudukum billahi jama'a taron jama'a mace an kamo ta an kawo ba isa a yi mata hukunci ba sai in ana da hujja daga Allah ko manzon sa ya sai na marshi na ga muku da Allah man sami'a min annabi sallallahu alaihi wasallam fil washi wa ya ji manzon Allah na magana game da tasdawa sai hukuncin sa فقال أبو هريرة سي أبو هريرة فقمت سينكاش فقلت سينكي يا أمير المؤمنين يا تنكم مسلمين ana sami'tu ya ce ni naji kala ma sami'ta ya ce me ka jiyo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi salama ya qulu ce ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la tashimna wa la tastawtimna kada ku yi wajin kada ku sa a yi muku to kenan sai a kai da hadisi kuma mutum kenan ko eh, a ladabtar da ita قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله باب التصاوير باب هوتنا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عقبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال إذا أنكر بودك أبو طلحة الله يجد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير ملائك الرحمة باقى شجاجدا لأقوي كري نكيو دمبر جيوا بعد أول إن شاء الله ريب دا أكبا وهو سنادة في أرنا راتيا سكو إنا أرنا راتيا وقال الليث ملائكو na rahma ne ba shiga ba ka je ka ce to tunda malaiku ba za su shigo ba zan tantance kai sabon kawai malaiku ba za su dauka ba wallahi tallahi malaiku suna nan za su وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت ابا طلحه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم babu azabil musawwirin yawm al-qiyama mm. babin da ke bayanin azaban da masu azaban da za a yi wa masu suranta mutane ranar tashin kiyama a sassake ko a yi da zane ko a yi mazan jiya ko mazan yau ko mazan menene da ne ko dogon yaro ko gajeren yaro ko mai ne ne wannan da bai قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرعى في صفته في صفته تماثيل yake mun kasance tare da masruq a gidan yasari dan numair sai ga a cikin suffa wani wuri haka cikin gidan tamathil akwai mutum mun gane ko don riwayar ibn abu talha za ta zo ta bayyana waɗannan abubuwan da ake nufi mutum mutum wanda aka sassace ko da kata ko ne ko da siminti aka yi ko da menene mun gane ko fa qala kayfi sami'tu abdullahi ناجي عبد الله يسي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون للي وأنك يم تم سني سوني لا تتكوى سرشن عذاب على ننتج القيامة قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياب عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور lallai waɗanda ke sassaka suna yin mutum mutumi na yawmal qiyama za a yi musu azaba ranar tashin kiyama yuqalu lahum sai a ce da su ahyu ma khalaqtu kurayar da abin da kuka halitta babu naqdi suwar babin da ke bayanin sassare waɗannan hotuna waɗannan mutum mushirika in suna gida a sassare su saliba ne ko menene قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أي يحيى عن عمران بن حطان ابن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته لنا عائشة فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا في تصاليب إلا نقضه من ذا الله بازي سبب بر وان أبدا أقوي كروس جيسيا إبا أجلسا سيدي أنور أن تنزع كمنا أبين أينكي شكو أصاري يتكتشو أن كمنا قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة يتي ناكي غدا أبو هريرة كارد أبو هريرة ونجد في المدينة فرأى أعلاها مصورا يصور سيغا سمتا ونوري غامي تسكا قومي يمسم مسنين أيه قال سيدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي ومن أظلم man zahaba ya khluqu ka khalqi wane ne mafi zalunci sama da wanda ya je yana halitta kamar halittar Allah falyakhluqu habatan to halitti ko dan kwaya kwaya ne wal yakhluqu zarra to halitti ko da dan zarra kwayan zarra ce kuma da adi sa sa'annan sai abu hurairata ya kira yace a kawo wani ƙwarya ko koko wanda ake yi abu ne ake mazubi ne ake sussukewa da dutse shi ake sa ruwa ai alwala ko ai wanka ko menene ne ake ce da shi makai ko daro ko ko taka ko menene ko ƙwarya da abin da za a zuba ruwa a ai alwala ko wanka da shi ce a kawo ruwa مما فغسل يديه حتى بلغ الصيف لابو هريره الولاء سي وانت حنن سحر سي دي كي ورن فقلت يا ابا هريره سنة رواية يا كي أبو هريرة الشيء الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أبو نيكر ويتو لك من ذا الله مسؤول بي قال منتهى الحلية yace ai hibsin bati ne na Abu Huraira manzo Allah yace inna ummati mm. yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin manzo Allah ce ranar tashin kiyama al'ummata zan gane su da gabobin alwala za a kira su gurran muhajjalina masu fararen gabobin alwala duk gabobin alwala za su duk farkon duniya har karshe za a wayi da ranar tashin kiyama yaya manzon Allah zai yi ya gane al'ummarsa sai ya hango al'ummarsa duk gabobin alwala na shirye yana haske suna haske sai manzo Allah san waɗannan ƴan menene <laughs> <laughs> wannan al'umma kiyama kenan to shine Abu Hurairah ce wa man istata'a minkum an yusila ghurratahu falyamhaj tunda gabodin alwala za su zo suna haske to Abu Hurairah ce shi ne wanke hannu ba zai tsaya nan ba sai ya kai hannun wannan na din baki ne na kam babu ma wa fi amina tasawiri babin abin da ke bayani surori kotuna da aka take ko aka wulakanta su ba a rataya ba duk ya duk sabanin da malamai suka yi cewa mutum mutumi ake nufi ko wannan photograph ake nufi duk baki daya wanda suka ce a'a mutum mutumi sa'an nan mai riwaya ce a lokacin jin Madina ba wanda yace Abdurrahman dan Qasim kala yace samitu abi na ji mahaifina yana fada kala samitu Aisha ta ji na na Aisha Allah ya karama da radiyallahu anha tana fadar cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min safari manzon Allah ya dawo daga tafiya wata wani bulaguro وقد سرت وقد سترت لي manzon Allah ya dawo daga tafiya ko da ya doso gida sai gana na Aisha ta ta rafe wani labule da akwai hoto a ciki ala sahawatin li akan bangonta shi haka masiru akwai mutum mutumi a ciki ta masiru ko akwai mutum mutumi a ciki فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يغني حتكه سيكيكا وقال يتي وقال يتي أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله وأن سكة تسألني عذاب رانا كاشن كياما سوني ما سو ينقول كوي إرن حليتا الله قالت na na aisha ce faja allahu wisadatan aw wisadatain sai muka saka wannan tunda an yanke ya ci cikin hayyacin sa sai na ma manzo Allah gidan filo da shi gidan matakin kai sai yarda da haka قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا fihi tamati yace manzo Allah ya dawo daga tafiya halin kasancewa ko tara sai wani labule akwai mutum mutune a cikin labulin fa amarani an anzi'ahu sai manzo Allah ya ce cire shi fa naza'atuhu sai na cire wa kuntu abtasilu take na kasance ina wanka ana ni wannan sallallahu alaihi wasallama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min ina in wahidin daga kwariya ɗaya ko bokiti ɗaya yana diba ina diba har na ce kyale ni kyale na ɗaya ba hmm. mun gane ko yaya za a yi mutane biyu su sa kifi kai a tsakani suna ɗeba suna wanka ruwan da zai taba jikin su ba zai wani ba zai fada a ciki ba ya zama ya zama ba zai ba da tsarki kenan kafin a ce ma ruwa ba shi da tsarki sai ya fita cikin hayyacin ya zama ruwan wani abu hmm. ruwan tarwaye ruwan kaza ruwan kaza ruwan kaza amma matsan ruwa ne aka dauko ko ruwan sama ko ruwan famfo aka debo don sabula ya sabulu ya fada aka cire ko kalli da ake gani a ciki duk bai hana ai sarki sai in abin da ya canza abin ya rinjayi ruwa amma matsan har yanzu zaka ce manna ruwa ne to za a yi amfani da shi in abin ya rinjaye shi ba za a ce ruwa ba sai an kara masa sai ba sai a ce ne ruwan sabulu ruwan dauraya ruwan kaza ruwan ba haka bane ko hmm. oh, aiki sai da jini a ah, ba su kuma ba su sai da jini suna karban ka cajin ayyukan da za a yi a auna a yi menene a yi menene a yi menene amma ba su sai da jini to wannan zaka fada Allah ya haramta riba ga mutane suna suna riba ya mutane suna abu halatta <laughs> mutane na abu ba nuna cewa ya halatta sai manzo Allah zai kare mutumin da zai halatta ya haramta aiki na da aiki halatta ba haramta sai aikin manzo Allah ba haka bane babu man kari alqut ala suwar babu bayanin wanda ya karhanta ya zauna akan hutu mutum mutumi قال حدثني حجاج ابن من هال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت جمرقة إثنان عائشة ولمتاجي فيها تساوية أقوي فوتنا أتسي fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil bab da manzo Allah ya shigo sai ki shiga sai tsaya bakin koba, fa lam yadkhul bai shiga ba fa a atubu ilallahi mm. Allah mimma aznab da daga manzo Allah rasa ya bace sai ce na tuba na na bi Allah laifin da nayi mm. قال في مزالة ما هذه النمرقة وانا ارم كما متاسيكنا نمرقة جمعتنا نمرقة متاسيكنا وانا مارك مكتوبة قلت سيدتي للتجليس عليها اين جار جارة مكني دنك زونا حقي وتوصدها كي متاسيك قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بصر بن سعيد عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو أبو طلحة أبو من زن الله صلى الله عليه وسلم قال إيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura lallai mala'ikun rahma ba sa shiga gidan da akwai hotuna rataye akai ko mutum mutumi qala busr sai mai riwaya yake kuma shaka zaidu sai zaidu sai masu riwaya ya eh, rashin lafiya fa'udnahu sai muka je mu gaida shi fa idza ala babihi sitrun fihi sura sai ga kofar ɗakinsa akwai labule labulen kuma akwai durom a kai hoto a ciki ba mutum mutumi ba fa qultu li ubaydillah radid maimuna sai na ce ma ubaydillah dan renon maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam yukhbirna zaid an suwar yawm al-awwal ba zaid ne ya ba mu labari yace ya waito daga ibn abi salha cewa manzon Allah an hana hotuna an hana kaza kaza kaza ba fa qala ubaydullah sai ubaydullah yace alam tasma'ahu hina qala illa rahman fi saudi baka ji shi ba lokacin da yake manzon Allah ya haramta ya hana yace amma banda hoto a cikin tufa ma'ana wannan hoto da ake dauka yace baka ji shi ba lokacin da ya faɗa to shi yasa ka gani ya bar wannan a gidansa in ba haka ba aida ba zai bari ba mun gane ko ma'ana duk sa'an nan mutum yake faɗa ita aiwatarwa kenan ko kana zuwa samu kaulin bila amalin ko وقال ابن وهب اخبرنا عمرو وهو ابن الحارث حدثه بكير قال حدثه بسر قال حدثه زيد قال حدثه ابو طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب كراهيه الصلاه في التساوي يتي باب da ke bayanin karhancin yin sallah inda akwai hotuna ko tufan da akwai hoto aka ce karhanci in an yi sallah ta yi قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن سهيد عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة satarat bi janiba baitiha nana aisha ce da labule ta rufe a dakin gidanta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amiti wannan labulin da akwai hoto na hoto a ciki yake ki janye shi fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rifu li fi salati saboda hotunan da ke ciki ina ganin su a cikin sallah na suna tagalatar da ni akan haka sallah ta yi ko ba ta yi ba باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد عن سالم عن أبيه قال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وترانا سيدنا جبريل من زم الله الكوري إنا كثير farasa alaihi ai sai aka samu jinkiri sai mala'ika jibril bai zo ba hatta tadda ala annabi sallallahu alaihi wasallama sai al'amari yayin Allah wuya jibril sai zai zo kuma bai zo ba kuma jibril ba zai samu alkawari ba menene ya faru ne fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama falaqiya manzo Allah na fita sai ga jibril Allahu akbar shiga yayi fashaka ilaihi ma wajada sai ce ai mun ji ba daɗi da kun shigowar rashin ruwan ku ai kaza kaza kaza kaza kaza ko fa qala lahu sai malaika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ay ma'sar al malaika ay aqustu al malaika mu لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلمة فيه سورة ولا كلمة babu man lam yadkhul baitar fihi sura babin da ke bayanin wanda ke shiga ke shiga gidan da akwai mutum mutune قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله تتكلم من الله رأيك يا من الله atubu ila Allah wa ila rasulihi na tuba zuwa ga Allah zuwa manzansa ma za aznabtu ne haka ake son uwar gida duk sa'an da mai gida ya shigo ransa ya ɓaci ki tambayi lafiya me ya faru wataƙila ransa ya ɓaci a waje ne ko wajen ki ne haka ko kuma kuma mai gida ko wane ne kai duk inda kai da fushi duk inda kai da menene da menene duk sa'an da take me ya faru ne mai gida mai nayi sai ka sake zuciyarka sai ka faɗi abin da ya faru wallahi in ba ka ba kan ba zai fita gidan naku ba ciki kala ما بال هذه balu hadhihi ما me ina ma me kuma ka wa'annan wa'annan matasai kuma da من mutum mutune أكيد قالت اشتريتها لتقول عليها وتوصلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة babu man la'ana al-musawwir babin da ke bayanin wanda ya la'anci masu zanen mutum mutumi قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شوبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما يكي شيء ونيارو ميكهو فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم أي من الله يا هنا sayar da jini. wa samanil kalbi haka kuma kuɗin kare wa kasbil baghi da kuɗin da karuwa za ta samu a cikin karuwanci wala ana akila riba wa mutilahu ai manzo Allah ya la'anci mai bada riba da mai karba wal washima wal mustawshima wal musawwi babu yace wal babu من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ دو ولا يمتم مسلمي ران الله كده زعتي تو كتكا مشي ري شوف ما بازيك يا قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر ابن انس ابن انس بن مالك ابن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس ناقة شور عبد الله بن عباس وهم يسألونه أنا تنبيسا ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل باي عم بشم من الله har sai da aka tambaye shi fa qala sai sami'tu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana fadar cewa man sawwara suratan fi dunya kullifa yawm al-qiyamati an yanfuha fiha babul irtidafi ala babin ala dabbati babin da ke bayanin mutum ya halatta ka goya wani bayanka akan dabba kira kuma ce ko eh, doki ko ah, alfadar ko jaki ko menene ya halatta ka goya wani a bayanka ya halatta ko da halatta ba <laughs> قال حدثني قتيبة قال حدثنا أبو سفيان أبو صفوان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زن الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار من زن الله يا هو رجال على إكاف والإكاف إكاف شيء دبو بالك لقوافته كورا كو جاكي وانا جاكي أكينك عليه عليه قطيفة صدقية wannan abar hawa da manzon Allah ya hau a kanta akwai shimfiɗa wacce aka saka daga kasan fada wani wuri ne a cikin khaibar wa'ar dafa usama ta wara abu sai manzo Allah ya goyo usama bayansa ya halatta kenan ko bai halatta ba babu salafati ala dabba babin da ke bayani ya halatta mutum uku su hau kan dabba ko doki ko raku a daki ko raku matkan wannan dabba za ka iya ɗauka don wani sana akwai ruwayoyi da suka zo da ifai an hana a mutum uku su haukan dabba saboda kan nauyin ya mata yawa amma in dabba za ta yi ɗaukar mutum uku za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi mun gane ko mm. eh abin da kai sai za akwai magana ko mm. wata ranar juha ya dauki ɗan sai ce ya kai kana <laughs> zo zan nuna maka duniya ko tatsuniya ce ko almara ce ko menene dai amma akwai washin kwakwalwa a ciki ko mm. yace kai zo zan nuna ma duniya duk abin da kai sai ayi magana a kan sai ya zo shi da ɗansa suna jan jakin su suna tafiya suna tafiya da su wani wani mutane zai ta ce wani irin mutane wawaye ke farko dai shine ya hau tukunna dan sanaja suna tafiya sai sun tare su faɗi da su kaga wani tsoho mara tausayi ya hau abin hawa ya bar yaro kankani yana wahala yana jai Ya ce ka gani ka ji abin da aka fada yake yi eh. sai shi tsohon ya sauka ya ce kai yaro hau tsoho ya kama ta yana tafiya da suka kai wurin sun mutane eh, ke ga wani yaro mara kunya ya hau yana tafiya wannan dattijo na gan shi baya ta kunya wannan yace ka ji ka gani yace eh sai suka zo su dukka suka hau dabba suna tafiya su biyu da suka kai wajen wayan sun mutane suka ce nan ba su da tausayi mu biyu ku hau dabba ba ku yace ka gani ko yace eh yace to mu duk sai su duka suka sauka kuma suna jan dabba wayan sun mutane sai ce ga wayan su marasa kunya ba su da hankali ku bar da yana tafiya kuma kuna tafiya ba za ku hau ba sai ku kaga duk abin da kai duniya ko wanda bai magana kada ka taba tsammanin cewa za ka fita a wajen mutane ko to babu salatati ala dabba yace babin da ke bayanin ya halatta mutum uku su hau kan dabba mun gane ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسير lamma qadima nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wasallam makkata yayin da manzon Allah ya gabata ya zo makka استقبله أغيلمة بني عبد المطلب sai zuri'an abu bani abdul muttalib suka zo suka tarbe shi fa wahidan bayna yadayhi wal akhara khalfahu sai dauki wani yaro gaban sa sai kuma bayan sa sunawa kenan kan dabba ko ya halaka ko ya halaka ba amma kan dabba za ta iya in ba za ta iya ba kuma ai ba za a dora mata abin da ba ko babu hamli sahibi dabbati ghairahu bayna yadayhi ma'ana babin da ke bayanin hamlu hamlu sahib dabbati ghayrahu bayna yadayhi ya hal bayanin kai da ke da abin hawa in za ka ba wani list za ka ɗauke za ka iya ɗora shi gaba ko baya in ka ɗora gaba da izinin ka ko dalilin shine suka ce an rawaito tirmizi ya rawaito daga Hussein dan Ali dan Waqid qala hadathani abi qala hadathana Abdullah ibn Buraidata بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وترانا من الله لا تفيا إذ جاء رجل ومعه ثمار sai wani mutum ya zo yana tare da jakinsa فقال يا رسول الله سيتي يا من الله اركب وتأخر الرجل يتي يا من الله كهومنا سيتي يا بايا ma'ana manzon Allah ya hau gaba ya zauna baya kenan wa sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shugaban adam yace la anta ahqqu bi sadri dabbatika illa an taj'alahu hmm. kai ka fi cancanta ka zauna gaba ba sai in ka bani izini hmm. Allah فقال قد جعلته لك اتنا بطا فركب فأنا سيما الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يذله ويسمع لما يسكتي وأن كيد الدابة أبن هوا يستجد يزون عزبا sama da wani sa sai dai in ya ba da izini kamar yadda wannan ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko قال حدثنا قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب قال zukiran asharru salasa an ambaci mutane ana zanti tuka aka ce ai babu wani wanda ya fi sharri sai mutum uku su hau dabba ai shi ne sharri inda ikrima wurin ikrima fa qala qala ibn abbas nan da nan sai ikrima yace ai abdullahi dan abbas yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad hamala qusamu bayna yadayhi wal fadla khalfahu yace me zai hana me yasa za ku ce haka bai dace ba ai manzon Allah ya zo yana goye da wannan gaba wannan baya su uku kenan aw kusamu khalfahu wal fadla baina yadayhi fa ayyuhum sharrun aw ayyuhum khairun don sharri ke cikin wannan tunda manzon Allah yayi ya zaka ce bai halatta ba babu irjatin rajuli khalfar rajuli babin da ke bayanin halarci ka goya mutum bayan dabbanka ko bayan zabbanka ko kekenka in zai ثم يتيت حجة قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن كربو سيدنا معاذ بن جبل الله يجد قال baina ana radifu nabi sallallahu alaihi wasallam laysa baini wa bainahu illa al-akhiratu rahm yace yayin da manzon Allah ya goya ni bayan dabbarsa babu wani abu tsakani na da shi sai wannan gefen sirri da in ka hau me in aka yi mabdoki sirri baya gaban sirrin ayi sirri gaban sirri akwai abin matukara ko da baya akwai ko irin na bujefa yanzu ko to yace ba abin da ke tsakanina da manzon Allah sai wannan abin da baya ma'ana manzo Allah ya goya shi fa qala suna cikin tafiya sai manzo Allah ce ya mu'az ya kai mu'az kuntu sai mu'az sai nace labbaika rasulullahi wa sa'alaika labbaika ai amsa wanka amsa amsa na amsa na amsa wa sa'adaita ai sa'adat sa'at sa'adat sa'atuka musa'adatan ai biyayyaka ta taimaka ta taimaka ta kawo arziki da manzo Allah ce ya mu'az sai mu'az ya ce labbaika wa sa'adaika sai manzo Allah ya ce komai ba kuma aka yi tafiya ثم صار ساعة sai ce ثم قال ya معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك يتي لبيك رسول الله وسعديك sai manzo Allah bai bai ce masa komai ba kuma sara sa'atan sai kuma manzo Allah ya tafiya zuwa anjima kuma kala ya mu'az ya kai mu'az qultu labbaika rasulullahi wa sa'adaika to uku don ka tabbatar da cewa al'amarin akwai muhimmanci suna tafiya da manzo Allah baya sai manzo Allah ce ya mu'az ko bai ce komai ba ya mu'az bai ce komai ba ya mu'az na uku duk kowace kira kowace kira yayin mu'az na cewa labbaika wa sa'adai sa'annan bayan na uku ke ce hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ko ka san haƙƙi tantagariya tabbataccen haƙƙin Allah a akan bayansa qultu sai mu'az ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su su tafsiri an faɗi wannan kalma gaban manzon Allah sun bari salama, bai mutunta ba in ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba kai ne mun gane ko قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا Yake haƙƙin Allah akan bayansa baki ɗaya su bautata masa shi kadai kada su yi shirka da shi da komai sun masara sa'atan an gama wannan darasin ana tafiya zuwa anjima sai manzo Allah ya ce ya mu'az ibn jabal qultu labbaika rasulullahi wa sa'alayka فقال سيتي هل تدري ما حق العباد على الله كوكاتا منيني حق باي وجن الله إن سك بوتا تامسا سك كأي تامسا إذا فعلوا إن سك هكا قلت الله ورسوله أعلم سنتي ألا دمن زنسا سك سنجي qala sai manzo Allah ce haqqul ibadi ala Allah Allah yu'azibahu ma'ana duk wanda ya je hadu da Allah da cikakken tauhidi babu shirka babu bid'a yace Allah ba zai masa azaba ma'ana ba zai dawo mutum wuta ba babu irdafil mar'ati khalfar rajul imam al-bukhari ya shiga cikin komai ya yi magana har yanzu kuma gashi ya dauke mu gashi mun je madina tare da manzon Allah an dawo daga yaki za a shiga madina manzon Allah na goye da matarsa akan abar hawarsa ina masu cewa mai halatta mutum ya dauki matarsa a motarsa ba sai dai ya sa da rai ko eh ko ba ana yi eh wayan soyi ba a dauka ko eh mutum shi ya dacewa da kima tasba eh to ai wani abubuwa ba hausa shi ba al'adar zaman shi da zai dauki matarsa a motarsa ba sai dai ya sa da rai da zai dauke ya kai unguwa ya je ya dawo mana shi ya fi karfin a ganki da mata ya dauki matarsa a motarsa ko ya zama ne dare ya zama ne direba na yi ne akwai inda ke zama ba haka ba ne yace ya halatta mutum ya goya matarsa akan abar hawarsa jaki ne doki ne menene da a kan haka da vespa da suzuki da kiki sai dai wannan tsari na vespa da menene sai ka al'awarta ya kwaye ko amma aka samu tsari da zai fitirce mata al'aura ba ka da mota ba za ka dauke da kai ba za ka dauke da kai kai ba kai ne so ka fitirce jikinka ba ya halatta ko bai halatta ba na me dalili in ya halatta me dalili ka goya matarka kan vespa ka ko kan babur ɗinka ko kan cikinka amma ta fitirce al'aurar jikinta in ka ce ya halatta me dalili in bai halatta me dalili me dalili sai ya halatta eh قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شوبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي انس بن مالك يا بعد الابار يتي اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر من داوود تارد من الله daga خيبر wa inni la rajihu abi talha ana sai ni ina bayan abu talha ya goya ni kan abar hawarsa wa huwa yasiru halin kasancewar sai yana tafiya wa ba'd nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saki cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz asaratin nafa suna tafiya sai kafuwar manzo Allah ta yi tintini fa qultu al mar'a al mar'a ma'ana in aka yi tintini sai abu ya zane kenan wanda ke kai sai su ne sai su fado suna fadowa sai Anas da Abu Talib al mar'a al mar'a har gobe haka za ka gani a kasan Madina ko Makka duk abin da ya faru Makka hurma hurma hurma al al a kiyaye mutuncin mace a kare mace a kare mace aka abu ya fado kenan ko فنزلت انا سيتي سينا سوكو وابو طلحه انا سيتي سينا سوكو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال صلى الله عليه وسلم يقول انها امكم اي uwarku ce ga jinan da ba da uwarku ce uwarku ce babu kuma manzo Allah ya goya masu ko goya ba kace kai ba za ka dauki matarka cikin motar ka ba kai ka karfin haka An rahala da يتنجل sai aka kama sirgin aka daure aka sake tsara abin wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hau falamma dana mana a bar hawa ce ake haye Ke ta zame sai suka sauko kenan ko manzo Allah na nan ga matarsa tana nan ko amma farkon sa ce a kare mutuncin mace a rufe a laura mace a kare mace aka sake gyarawa sai suka hau suka suna tafiya da na aura al madina da manzo Allah yana tafiya yake tafiya kiriyar kiriyar kiriyar da ya hango madina sai ce aibuna taibuna abiduna li rabbina abiduna Allahu akbar addu'an dawowa daga tafiya kenan duk sa'an da ka zo ka kai in shi kenan kana kai kwanan da wani ko kwanan menene ko kana kai ina kana hango Kano sai ka ce aibuna taibuna عابدون لربنا حامدون ربو ده الله ka tafi ta dawo lafiya wani ya tafi bai dawo ba ya tafi cewa za shi ya dawo sai ya waye gari lahira ya tafi ya gama yana dawo wa zimman cewa zai iso sai ya waye gari lahira kafin ita gida ya isa lahira wanda isan lahira din nan tana da nesa ne lokacin da bai kai in lokacin da ya kai tafi ko ina kusa ta ji komai kusa ko باب الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرى wai babin da ke bayanin halaccin mutum ya kwanta kan gadon bayan yana kallon sama ya ɗora kafarsa ɗaya akan ɗaya ya halarta ko ya halarta ba to menene yasa Imamul Bukhari duk sa'an da sai Imam Buhari ce ya halatta kaza ma'ana akwai sabani akwai wasu malamai da suke ya halatta ba ne ne yasa dan ai mun karanta wani hadisi manzon Allah ya hana mutum yayi istimali samma ko ka daga sunan riganka ka daga sunan riganka ba jamfa ba wando ko ka zauna ka daga ka sa jallabiya ba wando to shi ne tafi wannan kwanciyar ma ai irin haka ne to sai aka ce ga manzon Allah yayi sayyidina Abubakar yayi na Umar yayi sai na sai aka ce ai sai in kana cikin cikakkiyar tufa ta inda al'aurarka ba za ta bayyana ba ya halatta kenan ko amma in ba haka ba fa bai halatta ba قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا زمن الله صلى الله عليه وسلم يضطجئ في المسجد ينا في في مصلاتي رافعا اهدار اليه على الاخرى يا دور كفر سقيا اكل هذا آخر كتاب اللباس الله أكبر كتاب الأدب للساف الأدب أدب إمام البخاري هذا أدب قدامي إن جاءت رواه البخاري في الأدب ما في كتاب الأدب في صحيحه أما قالت رواه البخاري في الأدب المفرد وأنه الكتاب المستقل من أدب hadisan da ke ciki ba lallai ne shi inganci su kai hadisan da ke cikin nan mun gani ko to menene al'adab din yace kitabul adab littafin adab yace al'adabu ibaratun an ma'rifati ma yutarazu bi an jami anwa'il khata yace adab shine kokarin da zaka yi ka kauce ma kurakurai wani yace al'adabu huwa kullu ma yuta'alla bihi min al-fada'il duk abin da za a yi na kyawawan tabi'u wa huwa naw'an adab kuma ya kasu kashi biyu adabu nafsi wa adabu darsi adab na nafsi shine kyawawan ɗabi'un da mutum yake da saukin kai da saukin hali da sauki da menene da menene ana kira shi adab adab kuma na biyu adabu darsin هو ما ينتج عن دراسة علوم اللسان قال عبد, عبد الملك بن مروان لمعلم أولاده ajibhum bi riwayatil ahsha bi riwayatil sihr al ahsha wannan shi ake cewa adabin Hausa ko literature na turanci ko na larabci ko na Hausa shine kaje ka koyi harshe ka koyi wani abin da kana magana magana ka ta zamo daban dangane magana ka ta zamo daban da jahili yadda za ka tsaro magana daban yadda jahili zai tsara magana daban yadda za ka shirya magana daban yadda za ka to shine ake cewa al adab anan ko sai babul birri wasila babin da ke bayanin yin nagarta da sadar da zumunci albirru wa sila yin nagarta da sadar da zumunci wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa wasaina al-insana biwalidayhi husna وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم ولا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سورة العنكبوت في yake wa wasaina da insana Allah yake mun umurci dan mutum bi walidayhi husna ka kyautata sama iyayen mun gane ko sababin saukan wannan aya shine wa sababu nuzul hadhihi al-aya huwa ma rawa ma ruwiya an sa'id bin abi waqqas wani sahabi sunan shi sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu annahu qala shi yace nazalat ali al-ayat al-mazkura hiya khassa yace shine sababin saukan wannan aya me ya faru yace kuntu rajulan barran bi ummi yace ni na kasance ina ma uwata cikakkiyar biyayya falamma aslamtu yayin da ya musulunta qalat sa'ad ibn abi waqqas yana ma uwata biyayya sai ta biya musulunta sai ta ce kai ya sadu wani addini ke nan sabu ka ta shiga ko dai ka daina wannan addini ko kuwa yanzu zan yaki ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan shiga inuwa ba haka zan saura har wahala ta kashe ni a zo ana aibata ta a ce wanda ya sanadiyar mutuwar kuwarsa sai ko ka bar wannan addini قالت يا سعد ما هذا الذي أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب ولا يعلو لي سقف حتى أموت فتعير فيا فيقال يا قاتل أمي فقلت لتفعل هذا في سعد لا تسألي يا أما يا أواتا كدت أيك تولي فإني لا أترك ديني هذا yake kada ki fata lokaci kada ki wannan dan Allah wannan addinin ne ba zan bar shi ba ni kenan sai ta zartar da alkawarin da ta yi ta daina yau ba ta ci ba gobe ba ta ci ba kuma ga rana da sa'ad ya ga mahaifiyarsa hankalin ta galabaita فمكثت يوما وليلة لا تأكل فلما أصبحت جهدت ومكثت يوما آخر وليلة كذلك فلما رأيت ذلك منها da sa'ad ya ga mahaifiyarsa ta naci ko dai ya bar addinin ko ta yi yaji da cin abinci da shiga inuwa sai ta mutu yaga ta so magalabaita sai ya ce kul zai ce ta'lamina wallahi ya umma Ya ce ki sani ya uwata wallahi da zaki zama kina da rai Sani suna tsinkewa ɗaya bayan ɗaya don na bar wannan addini wallahi ba zan bari ba ko ki ci abinci ko ki mm. wallahi ya umma لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا فكلي إن شئت أو لا تأكلي wannan addini ba za a mutu ba falamma ra'at zalika akalat da ta ga sa'adu da Thank you. فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والأحقاف sai aka saukar da wannan aya wa amarahu wa amarahu sallallahu alaihi wasallama an yurdiha wa yuhsina ilaiha wa la yusibuha shirk sai manzo Allah ce ka kyautata mata kai mata biyayya amma kada kai mata biyayya a cikin shirka mun gane ko ne ke wa wasaina al-insana biwalidayhi husna mun gane ko yake wa in ya hadaka ala an da bi malan la tusirka bi la wane ne wannan kowa ce kowane ne iyayenka ne malamanka ne ka ne masoyanka ne shugabanninka ne ka ne siyasarka aikin aikinka ne duk abin da zai sa kai shirka kada ka bi ba a ba izini ka bi ba Allah da manzansa su kadai ne za ka yi biyayya mutlaqin biyayya ko ka ce ba kai ba adadi amma bayan haka duk wani wanda za ka so sai da izinin Allah da manzansa Allah zai yi manzonsa manzo Allah ce so wani ko kuka so wani? in za ka so ma soyayyen wani iri za ka yi ko ko iri za ka yi ko yawansa ko ko rashin yawan ba kanka za ka zaɓa kanka abin da kake so ko Allah da manzonsa so kadai ne za ka so su ka rufe ido ko ka bude ido daidai amma bayan haka kowa sai manzo Allah ya ba ka sai ka tambayi manzon Allah ya ya wannan za a so ko ba za a so shi ba wannan yana cikin abin da aka yarda da shi ko ba a yarda shi ba wannan za a ji ko ba za a ji shi ba amma har ka kace a'a to ka tabbatar da shi shedan ya kama kullum ka ya halakar da kai mun gane ko dalili wannan babi da muka karanta za mu ga muhimmancin iyaye balle ma muhimmancin uwa قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذا الدار وأشار وأومع بيده إلى دار عبد الله بن مسعود لوكاس يا to a wancan abubuwan yana da ne a to su gyara shi ake ba ta za a canza ko to lokaci ya cika ko dangane da masu damuwa yaushe ne za a kawo taimako yaushe za a yi menene na darar hadis alaki akwai abin da ake jira ne na kwamiti wanda na darar hadis sai tafiya in Allah da mako zai zo in ya zo daga mako mai zuwa in Allah ya yarda in Allah ya kawo shi lafiya za a tattauna yadda za a tsara yadda za a je a tafiyar da kowa ya hakuri insha Allah za ku zo ga akwa suna in Allah da an kawo kuma duk inda ake jama'a za a waɗanda aka wajinta za su je su tattaro da ikon Allah har a zo a gina darul hadis insha Allah ta sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka yaye muna fatara da talauci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abinda lafiya za ta bukata na da Allah ka yaye mu duk abin da zai zo ya fitini kasa Allah ka kare mu duk abin da zai zo ya ingiza kasa cikin wahala da fitinu da bala'ai da yaki yaki Allah kare mu duk masu neman su aukar da kasa cikin fitina Allah ka maida musu akan su Allah ma jina fi man hadai wa tawallana fi man tawalla wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda la yadhillu man wa la yu'izzu man tabarak rabbana wa ta'ala اللهم لنا من خشيتك ما به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ وارزقنا به جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کرے